hudu ga watan safiyar alhamis hudu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da tara ga watan mai shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasar na 214 cikin jerin girka susan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكتني بسنا ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه لتاف زاد المعادي موسوعة لنتاريه من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم komai da ruwanka ne dangane da labarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihin yaƙe-yaƙensa da mu'amalarsa da mutane da shiryarsa akan addini da rayuwa malamai suna jinjina ma Ibnu qayyim al a akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya inda ya je kasar makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikin Allah ya saka mashi alkhairi al-imamu ibn qayyim rahmatullahi alaihi yana ci gaba da yi mana darussa akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da jihadi da mu'amala da kafirai wajen sulhu ko wajen bayi ko raba ganima da makamantansu za mu tashi inda malam ya ce faslun wa mana a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min iqamatil muslimi بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم ما لا يشيك وتقبع منظر Allah Sallallahu alaihi wa وسلم ya hana Musulmi? ya zauna a tsakankanin kafirai in dai yana da yadda zai yi hijira ya gudu ya bar inda suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana bari min kulli muslimin yuqimu baina abhuril mushrikina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni na barranta ba ruwana da duk wani musulmi wanda zai zauna tsakankanin kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni babu ruwa na da shi kila ya rasulullah aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walima dan me kai wannan <clears throat> magana akai dan me kace ba ruwanka da shi dan me kace kai ya zauna a cikin su qala annabi alaihi salatu wassalam yace la tara'a narahuma kada su dinga ganin wutar juna ban so idan an hura wutar girki a gidan musulmi a ga haskenta a gidan kafiri ko idan an hura wutar girki a gidan kafiri a ga haskenta a gidan musulmi wato ba na so su makwabtaka da juna shine kinaya akan makwabtaka saboda ka'ida duk wanda ka makwabce shi to za ka iya koyon halayen shi laraba suna cewa man julita junita man julisa duk wanda aka zauna tare da shi junisa ana iya yin abu irin nashi al-imamu ibnu taymiya rahmatullahi alaihi yana da littafi sukutun da guda wanda ya magana akan waɗannan ka'idojin shine iqtida'us siratal mustaqim mukhalafatu ashabil jahim wanda wannan littafi mun karanta shi a wannan majalisin alhamdulillah daga cikin abubuwan da ya tattauna akai akwai wannan matsalar ta yin wato mutum ya yi hijira ya tafi ƙasar kafirai ya zauna ko kuma a ce yana cikin ƙasar kafirai ya ƙi wa kanshi mafita ya ƙi barin ƙasar akwai wato maganganu da malamai suka yi sosai akan wannan matsala wanda ƙarshe suka cike akan cewa lallai wannan abu babu kyau haramun ne ko kuma alal aqalli makruhi ne idan ba mutum ya zama daga cikin musad'afina ya rasa yadda zai yi ba kamar da Allah yake cewa innal ladina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الله يبارك labarin cewa akwai mutanen da mala'iku za su zo karɓar rayuwarsu sai su ce musu me yasa kuka bari har kuka rayu anan tsakar kafirai kuna cikin tsakankanin kafirai sai su ce ai muna da rauni ne sai Allah ya ce ku ce musu alam takun ardullahi amalaiku malaiku za su ce musu ashe kasar Allah ba tana da fa'i ba fatuhajiru fiha me yana ku hijira ku je inda za ku yi addinin ku Allah ya ce haulaika mawahu jahannam wa sa'atun masira sai aka yi isma'i cewa illal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan fil ardi wa la yahtaduna sabila sai dai idan daga cikin masu raunin ne daga cikin mazaje ko mataye ko yara wanda aka fi karfin su suka rasa yadda za su yi irin kamar ibn abbas da mahaifiyarsa kamar yadda yake ba da labari ah, shi yasa kuma har ila yau musulunci ya hana wato musulma ta auri kafiri saboda shi ma zai canza mata addini kamar yadda aka hana kuma idan musulma eh, idan mace ta musulunta ta ci gaba da zama ƙarƙashin auren igiyar auren kafiri wanda shine mijinta da kamar da Allah yake cewa lahunna hillum lahum wa lahum yahilluna lahunna wanda wannan aya kamar da malamai suke faɗi ta sauka ne akan wata mata mai suna ummu kulthum bintu uqba ibnu abi mu'ayth wadda ta musulunta ta gudu sai kuma aka zo ana so a mai da ita zuwa gurin kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, haka ba zai yi ba asalin wannan hadisi na ala bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azhuril mushrikina al-imamu abu dawuda da tirmidhi sun ruwaito shi haka al shafi a cikin kitabul um haka ibnu abi shayba a cikin al-musannaf dinsa haka al-imamu an-nasa'i dukkanin su sun ruwaito wannan hadisi ne tabbatacce eh, hadisi ne sahihi babu wura akan shi daga sahabi jarir ibnu abdullah sannan akwai ta riwaya kuma ta ibnu majah daga bahaz ibn hakimin an abihi an jaddihi wato da lafazin cewa la yaqbalu azza wa jalla min mushrikin ba'da ma aslama amalan aw yufariqa al-mushrikeena ila Allah baya karɓan aikin wani mushriki bayan ya musulunta sai in ya yi kaura ya bar inda mushrikai suke ya dawo gun musulmai wannan ita ma isnadin ta hasanun ne kamar yadda aka gani da kuma wata riwaya har ila yau wanda al Ahmad ibn Hanbal ya fitar daga sahabi jabir dan abdullah radiyallahu anhu yake cewa hina baya annabi sallallahu alaihi wasallama akhadha alayhi yayin da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya manzon Allah ya ce mishi Allah yushrika billahi shay'a wa yuqima as-salah wa yuti az-zaka wa yansahu al-muslima wa yufariqa al-mushrika haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan doka cewa zai zai yi eh, tauhidi ba zai shirka ba zai tsaye da sallah zai ba da zakka zai yi wa musulmai rangwame sannan kuma zai yi baran-baran da kafirai da dai wasu riwayoyi daban-daban wanda suke nuni zuwa ga cewa matsala ce tabbatacciya kusan mutawatira batun a kafiri cewa ba za a zauna a ƙasarsa ba ba za a zauna tare da shi ba dole a ware mashi a shi idan musulmai suna cikin ƙarfinsu to kafiran amana ma wanda suke rayuwa cikin musulmai a ka'ida ana musu anguwa ne daban ya zama anguwarsu daban kuma in har za su shigo cikin musulmai to za su shigo da wata alama da za ta bambance su kama a musu wani uniform ko a ba su wani tsari na sutura ko wani abu da zai bayyana cewa ga irin su ko kuma a musu ID card misali a zamanance wanda zai bayyana waɗannan irin su amma bai halasta a basu su gaba da rayuwa tsakankanin musulmai ba to kaga in ka kalli waƙi mu yanzu ga irin abinda da musulunci ya guda ya riga ya gama tabbata mu akan mu da muka da aka waye gari a wannan ƙasa ta ta Najeriya ƙasa ce wadda ta san daraja a a a musulunci ba a hukumance babu wani ri'aya tamma hatta a nan ɓangarorin da suke na musulmai ɗin da sauran wuraren da musulmai suke da yawa sai aka bari ana cakuɗaɗɗeniya a wuraren zama da anguwanni da ma'aikatu da kasuwanni da ofisoshi aka cakuɗe tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba kalla ka ga irin yadda munanan al'adun waɗanda ba musulmai ba suka yi nasu suka daɗin cikin musulmai game da bukukuwa na aure ko haihuwa ko rasuwa game da tunani game da tsarin rayuwa kanta game da yadda ake gudanar da hulɗa tsakankanin manya da yara tsakankanin maza da mata tsakankanin ɗalibai da malamai tsakankanin abokai da abokai za ka ga ko ta ko ina al'adun kafirai sun yi mana ta'asiri haka wajen sutura da wajen hatta wajen amfani da yare ko ta ko ina za ka ga akwai wannan tasiri wanda wannan abubuwan duk mun tattauna wasu da dama daga cikin su a cikin karatukan da muka yi a baya a cikin kafin tsakira wannan shi ne abin da musulunci ya guda domin aka yi haka kuma wannan ya zama asara ce ga musulmai musulmi zai yi asarar abin nan ɗin shi wato identity ɗinsa mun yi asara identity ɗin yanzu a koraren da dama baka iya bambance idan ana biki na musulmai ne ko na arna sai dai kawai ta sunaya ana wancan joseph ne da cecilia ko blessed ne da david wannan kuma za ka ga ahmad ne da fatima ko ishaq ne da hafsa shine ko za ka iya bambancewa amma suturar da za a saka da irin al'adun da za a yi da sauransu yannin ku duba da ku ga ɗabi'ar birthday celebrating birthday birthday yadda ya zama ruwan dare gama duniya har ma mutane sun manta cewa ɗabi'a ce ta kasuwa ɗabi'an anniversary na mutuwa shekara kwana arba'in kwana kaza ana tunawa da wani da ya mutu yanzu har malamai da suke suna tunawa da 'yan uwansu suna tunawa da matansu ko malamansu ko waɗanda suka zaman lafiya da su kowa yana yin wannan abu amma manta kuma duk wannan al'adu ne na kafiri jama'a al'adu ne kuma wanda musulunci ya hani fil jumla akan bibiyan al'adun kafiri. to duk abin da ya jawo wannan shine zama waje daya yana daga cikin abubuwa banda eh, abin nan da ake kuma ana sake importing din wasu al'adun daga kasashen waje ta hanyoyin sadarwa da makamantansu to wannan zama wuri daya, domin ɗabi'ar ɗan adam shine idan aka zauna wuri daya? mutumin kirki da mutumin banza mu ji wannan ko kuma mai halin kirki da mai halin banza to tendency na halin banzan nan yayi tasiri akan halin kirki yana da yawa fiye da tendency halin kirki ya tasiri akan halin banza kowanne na iya tasiri amma abin da ya sa halin banza ya fi yin tasiri saboda masu halin banza sun fi yawa sannan masu halin banza su suke ta ƙara abin nan su suke da ta cewa su ne suke da ake yayinsu watakila suke da gwamnati suke da arziki suke da kafafen yaɗa labarai wanda suke ƙara promoting suna ƙara tallan wannan halin banza yayin da masu halin ciki kuma suke rayuwa a ƙarƙashin wata abin nan wani alhamishin haya suna ƙasa suna cikin suna da wani inferiority complex suna cikin damuwa suna cikin na ƙasa, ba su da ta'asiri kalla ka ga eh, eh, eh, kalla hadisai da suke gwada tasirin abokin kirki da abokin banza kalli kuma yadda misali ibn umar ya ba da labarin cewa matan mutanen makka suna mutunta mazansu sun san girman miji amma da aka zo madina su kuma matan madina sun raina maza to maimakon matan madina su koyi halin kirki a gun matan makka a sai zamana matan makka ne suka koyi wannan halin banza a matan madina kunna ma'ashara quraish naglibu nisa'a فقدمنا على الأنصار فإذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فتلك نساؤنا يأخذن من دأب نساء الأنصار me yakon yi a waye gari a ce matan kirkin su suka koya waɗansu za ka koyan zuni a islamiyya idan ana haɗuwa mata ko a gun tasiri ko waye waɗanda suke da munanan halaye suka ga sun yi so akan masu halin kirkin ne kun su masu halin kirkin su so akan waɗansu ko mun gani saboda idan ka haɗa ruwa mai kyau da ruwa mummuna ruwa mummunan nan zai ɓata mai kyau ruwa mai kyau bai gyara mummunan nan ina fata mun gane musamman saboda yawan shi da makamantansu almuhimmu dai bai halarta ka zauna a tsakankanin kafirai ba a ko ina ne ballantana kuma kan hijira ka koma ƙasar kafirai irin yadda mutane yanzu suke ganin wai wani ci gaba ne mutum ya bar Najeriya saboda ana fama da talauci da yunwa da matsalolin tsaro da rigingimu na siyasa da addini sai ya kaura ya koma Kanada, ko ya koma America ko ya koma wata ƙasa a Latin America can eh, Brazil ko Argentina wasu ƙasashe ne na makuzawa wai yana ganin haka ci gaba ne gare shi wannan ci baya ne a addinance ta yi a duniya ka ga ci gaba ne amma game da addinin ci baya saboda wannan zai canza maka gabaki ɗaya alƙiblar rayuwarka za ka iya zuwa ma inda ba za ka iya yin abu mafi ƙaranci na addini Allah ya tsaye malam ya ci gaba da cewa wa ƙara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace man jama al mushrika wa kana ma'ahu fa huwa wanda diya zauna wuri ɗaya. wanda ya yi tarayya da mushirki kuma ya zauna wuri ɗaya da shi zauna gida daya, zauna gari ɗaya zauna anguwa ɗaya da mushirki fa huwa mithluhu sun zama iri ɗaya al-imamu abu dawud ya fitar da wannan hadisi da al-imamu qabarani a cikin al musnad a cikin al al kabir ɗinka da kuma a duk da isnadin shi bai tabbata ba isnadin wannan riwaya isnadi ne mai rauni kar mu da nisa akwai dai wata riwaya wacce ke mursala mursalin kuma zai zama kamar kace mursalin sahih isnadin har zuwa inda aka yi isalin yana da inganci daga al-hasan ya ce yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-imam ibn al ya fitar a cikin kitabul awsat da kuma wani daban can wanda al abu abdullahi al-hakim an-naisaburi ya fitar a cikin littafin shi al-mustadrak wanda shi kuma isnadin shi bai ke da haka hadisin da wannan lafazin bai tabbata wa qala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yanqatu la tanqatu al-hijratu hatta tanqati at-tawbatu wa la tanqati at-tawbatu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha maghribiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tanqati al-hijratu hijra ba za ta kare ba hatta tanqati at-tawbatu har ran da aka rufe kofar tuba ba za a rufe kofar hijira ba sai an rufe kofar tuba wala tanqatu ta'ubatu, ba za a rufe kofar tuba ba kuma hatta tatlu a shamsu min maghribiha sai ran da rana ta fito daga mafadarta kamar da Imam Muslim ya ruwaito cewa rana tana tafiya kullum in ta je faduwa ta fice wa Allah su da ta gaishe da Allah sai Allah ya ce mata tashi ki koma sai ta tashi zagayewa ta tashi fitowa gobe to a ƙarshen duniya akwai da za ta da Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da ita ki koma ta inda kika fito sai a wayi gari a washe garin wannan rana rana ta fito ta yamma to a ranar shi ne za a tushe kofar tuba duk wanda bai riga ya tuba daga laifin da yake yi ya nemi gafaran Allah ba to daga wannan rana an riga ya riga ya makara Allah ka tsare wannan zai faru ɗaya daga cikin alamun tashin alkiyama ne manya-manya to idan ba wannan lokacin ne ya yi ba addini ya tabbatar da cewa hijira ibada ce wannan hadisin zaka iya kallon cewa kamar ya saba wa hadisin la hijrata ba'da fath a zahiri babu hijira bayan fathu makka malamai suka ce abinda ake nufi shine waccan hijira ta bayan fathu makka wanda aka ce babu ana nufin hijira ta farilla ta wajibi amma hijira mustahabbiya tana ko kuma a ce la hijrata ba'da al yana nufin hijira daga makka zuwa madina amma hijira daga wasu garuruwa daban-daban zuwa wasu garuruwa daga wasu garuruwan kafircin daban zuwa wasu garuruwa na musulunci daban to tana nan duka wannan fasara ce tabbatacciya da malamai suka yi wannan hadisin da muka karanta na latan tanqatu hijiratu hijratu shi ma limamu Abu Dawud ne ya fitar da shi hadisi ne sahihi a shekul albani muhammad nasiruddin rahmatullahi alaihi ya inganta shi a lamba hadisi na 2241 a cikin sahihu sunani abi dawud wannan babban littafin da shi rahmatullahi alaihi wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace satakuna hijratun da hijratin fa khiyaru ahli arzi ardi alzamuhum muhajira ibrahim ويبقى في الأرض شرار أهلها تلتفهم آه، أرضوهم تلذفهم أرضوهم تكبرهم نفس الله وتحشرهم النار وتحشرهم النار مع القردة والخنازير من ذا الله صلى الله عليه وسلم أتوانا حديث يكي تشيوا ستكون هجرة بعد هجرة ذاعي وتهجرة باين ونن هجرة ko kuma za a yi hijira bayan hijira za a yi hijira daban-daban kenan ko ya zama hijira ta biyu da aka ce ba da hijiratin wato bayan ta sa'an na budin amma wannan fasara ce mai rauni tunda ba mushi tarihi ba yana nufin da za a yi hijira wata bayan wata a wani zamani a yi wani zamani ya sake juyawa mutane su sake yin hijira fa khiyaru ahli al-ardi zababbun mutane a bayan ƙasa a lokacin wanda za su zama mutanen kirki su ne alzamuhum muhajira ibrahim wanda za su lazumci yin hijira zuwa ƙasar da ibrahim alaihissalam Dalilullah, ya yi hijira ita ce ƙasar sham kenan sayyidina ibrahim alaihissalam ya yi hijira daga iraki zuwa ƙasar sham idan ka ce sham ba wadda kake tunani a yanzu a geography ita ɗin ma wani ɓangare ne na sham wato ƙasar suriya ke za ka haɗa da suriya da lubnan da ƙasar baitul maƙali wanda eh, eh, duka a da sunansu sham da ma wani ɓangare na yamma waɗannan ƙasashe har yanzu su ne eh, shari'a take nufi idan ta ce sham ba za ka yi itibari da kamar yadda a geographically sham ita ce suriya kaɗai ba ita wani ɓangare ne na waɗannan ƙasashe manzo Allah sallallahu alaihi ya ce waɗanda suka lazimci yin hijira zuwa ga waɗannan ƙasashe suka zauna a ƙasashen to sun yi alkhairi kuma mutanen kirki su suka fi sauran mutanen duniya alkhairi dan haka zaka ga a tarihance an samu malaman musulunci suna yin hijira zuwa ƙasashe daga ƙasashen da suke idan suka samu kuntata a addinin su sai su ƙaura zuwa ƙasashen, kamar yadda maƙadisa suka yi hijira wato su ah, malaman da ake ce musu al'usratul maqalita su ah, ah, abdul wahid ibn sa'id al-maqalisi su abu muhammad da makamantansu sun hijira malamai ne usra ce mai zaman kanta ta malamai kamar da ibn taymiya da kanshi yake bada labari rahmatullahi alaihi cewa su ma irin wannan hijira suka yi daga kasar turkiya daga harrar tana cikin kasar turkiya a yanzu zuwa kasar dimashq a sha har yake ta addu'a yana cewa Allah ya saka wa iyayensu da alkhairi saboda wannan ƙoƙari da suka yi suka baro su daga suka taso da su daga inda aka samu matsala ta addini da zaman lafiya suka zawo da su inda suka samu alkhairi mai yawa Muhammad الشيخ محمد ناصر بن الباني irin wannan magana a cikin وانا مغانا اشكل sahiha, inda ya اندي tattauna akan wannan hadisi. da ya yi takhrijinsa sai yake ba da labari yana cewa a cikin lamba hadisi na dubu uku da ɗari biyu da lamba uku na asahiya ya ce mu ma haka Allah ya ce mace mu iyayenmu suka yi hijira da mu suka baro da mu garin kafirci ne ƙasar albaniya daga birnin shikorda wanda ake ce mashi shakaruda da larabci wanda a da shi ne ma babban birnin ƙasar albaniya a lokacin an samu wani shugaba wanda musulmi ne amma ya zama ejen na kafirai irin yadda atatur mustafa atatur ya juya akalar daular musulunci ta abin nan ta al'usmaniya ƙasar turkiya ya mai da su bayan turawa wadda har yanzu kuma a cikin wannan bautar su haka aka samu wani sarki a wancan lokaci a ƙasar albaniya ya ƙoƙarin hana duk wani abu na addinin musulunci a rufe makarantu aka hana yin wa'azuni da karantarwa aka canza syllabus aka hana saka satira wanda za ta alamta kai musulmi ne aka hana kaza aka hana mata yin lullubi aka hana aure fiye da ɗaya aka hana haihuwar yara sai ka an baka abin nan yancin haifi ya fiye da hudu abubuwa iri daban-daban na fasadi a lokacin sai mahaifinsu a shekul albani su da wasu al'umma suka yi shawara suka yi ƙaura da dukkanin iyalan suka dawo ƙasar sham shi ne albani ya ce alhamdulillahi da na dawo ƙasar sham a nan na koyi larabci farko tukuna na koyi amiya irin ta ƙasar suriya sannan na koyi larabci fusha irin ta alƙur'ani sannan na koyi ilimi a gun babana da wasu malamai na koyi fiƙihun ah, ah, hanafiya da ulumul ala suna hau da sarfu da musalahu da usulin fiqi da makamantansu yace sannan Allah cikin hikimarsa yi mini ilhama na shiga tafarkin malaman hadisi tare da cewa iyaye na din ba sa son Ya ce da na zauna a kasar mu to da ba zan samu wannan ba duka babu shakka da duk duniyar musulunci ma da a asara ba a san wani albani a matsayin malami da inda ya zauna a wannan ƙasar kansu kaga wannan hijira ya zama alkhairi ba gare shi ba shi kaɗai ga duka duniyar musulunci Ya ce na gode wa Allah sannan na gode wa iyayena ya ta musu addu'a yana sa musu albarka ya ce ina fata kuma wannan ɗan aikin da na yi a cikin hidima wa sunna ya zama dalilin da Allah zai gafarta mini zunubaina ya sanya ni cikin rahamarsa Allah ubangiji ya gafarta mishi da mu ga baki ɗin almuhim idan ka bi tarihin ƙasar suriya za ka ga akwai labarin malamai da dama da suka dinga ƙaura da ƙasashe mabambanta daga iraki daga nisra daga wasu wurare da dama don su kuma su zauna a ƙasar suriya don sham don wannan falalar don a ƙasa ce mai albarka ta ilimi ƙasa mai albarka wajen addini da ƙwazo wajen yaɗa shi duk da a yanzu suna fama da yaƙin ba sasa wanda kusan shekaru takwas kenan yanzu ana ta fama da yaƙi da kashe-kashe a yankunan wannan ƙasashe muna fata Allah ubangiji ya kawo musu mafita da mu da su akan waɗannan fitintunu na rayuwa waɗannan malamai da ire-irensu sun ta tattauna irin wannan ko kuma su ba da labari irin haka don haka za ka ga akwai da littattafai da aka rubuta musamman na falalar ƙasar sha shi kanshi a shekul albani ya tafikin ɗaya daga cikin littattafan fada'il sha al'imamu ibn asakir da dimashi rahmatullahi alaihi ya kawo hadisan da dama a cikin littafinsa na tarihu madinatu dimashqa duk da yake ba kowanne ne ya inganta ba akwai wanda suke baifai akwai sahihai akwai ma mawdu'ai amma dai akwai falala da ta tabbata ba kankankani ba ga wannan kasa ta sha al-Allamah khattabi abu sulaimana hamadu da al a cikin littafin ma'alimus sunan sharhin sunan abi dawuda shine ya tattauna akan cewa lahija ta ba'da al-fath baya cin karo da wannan da aka ce ta takuna hijratun ba'da hijratun yace saboda waccan lahija ta ba'da al-fath ana nufin lahijata wajiba kenan wannan kuma yana nufin hijira mandubiya haka ya tattauna a cikin littafinsa na sunan abi har ila yau ashekul albani rahmatullahi alaihi ya ambaci cewa da ya rawanta wannan hadisi a cikin ya saka shi a cikin abda'ifa a cikin lamba hadisi na 3697 yace amma daga baya sai gane hadisin ya tabbata abin da sa farko ya rawanta isnadin hadisin saboda akwai shahr ibn haushab shahar ibn haushab al-ash'ari Ashami, wanda ya zo a cikin isnadin abu dawuda to sai kalli wannan zahirin isnadin daga shahar ibn haushab daga uwan ɗakin ita ce asma'u bintu yazid Bin sakan ita ce uwar ɗakin sa wanda kuma yake rawa daga gareta to shahar kuma kamar da malamai suke cewa mashhurun bi ba'atu an san shi da rauninsa malami ne daga cikin malaman hadisi amma kasirul irsali wal auhani haka ibnu hajar ya kufanta shi ke cewa saduqun kasirul irsal wal auham mai gaskiya ne a karan kankin kansa amma yana da yawan irsali wato tsallake sahabi a cikin isnadinsa da kuma yawan yin kurakurai duk da yake al'imamu muslim da al'arba'a sun fitar da riwaya daga gare shi wato da abu dawuda da turmizi da nasai da ibn maja amma muslim kamar yadda alhafiz zaki yake faɗa muslim yana fitar da riwaya. shahar ne makarunan sai ya kwama shi da wani akan gabar isnadin haka al'amatu haka wato al bukhari ma ya fita da riwayar shahar ibn haushab amma a cikin littafin shi al-adab al-mufrad ba a cikin as-sahih dan haka in aka ga riwaya shahar ibn haushab ya kadaita da ita to ana yin taka tsantsan sai an nemo mata mutaba'a da shawahi da ya ci gaba da nema shi a shekul albani sai ya samu ƙare-ƙaren riwayoyi da suka tabbatar da wannan hadisi don haka sai ya sake fitar da shi a cikin sahiha a waccan lamba da muka yi ishara 3200 da lamba uku ya sake fitar da shi kuma a cikin sahihu abi dawuda a lamba ta 420 da sori a cikin da ifa abu dawuda nan ma ya fitar da shi shine sai ya cire shi daga ifa abu dawuda kuma yadda ya cire shi daga abda'ifa abda'ifa abu dawuda din shine lamba ta 427 wannan dai wani dan maganganu ne game da hadisin kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar sai dai a ƙarshe hadisin ya tabbata akwai riwaya daga Abdullahi dan Amr dan As akwai riwaya daga ita Asma'u binti Zaid bin Sakan akwai riwaya daga Abu Huraira riwayoyi mabambanta sun tabbatar da wannan magana ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-Imam Ahmad ya fitar Abu Dawud ya fitar al-Imam al-Hakim abu abdullahi na saburi dukkaninsu sun fitar wallahu ta'ala a'ala sai malam yake faslun fi hadihi fil amani wa sulhi wa mu'amalati rusulil kuffari wa akhdh al jizyati wa mu'amalati ahli al kitabi wal munafiqina wa ijarati man ja'ahu min al kuffari hatta yasma'a kalam Allah wa raddihi ila ma'manihi wa wafa'ihi bil ahli wa bara'atihi min al ghadab yace ga wata gaba wata za ta bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil amana game da baiwa kafiri amana a bashi amana a ce babu abin da ba a mishi yana cikin aminci wasulhi da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sulhu game da yarjejeniya da kafirai dan tsagaiwa ta wuta wa mu'amalatu rusulil kuffar da kuma tafarkin manzon Allah wajen yin hulɗarsa da 'yan saƙon da kafirai ke turowa zuwa gare shi wa akhadhu da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama game da karban jizya wa mu'amalati ahli kitabi da yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake hulɗa da kiristoci da yahudawa wal munafiqina da kuma ya yake hulɗa da munafikai wato masu masu fuska biyu wa ijarati man ja'ahu min al-kuffari da kuma yadda yake baiwa wanda ya zo wurin shi cikin kafirai makwabtaka ya ba shi dama ya zauna hatta ya ma'a kalaman lahi har ya ji maganar Allah ya ji alƙur'ani wa raddihi ila ma'amani sannan kuma a maida shi zuwa inda yake cikin aminci kamar yadda ƙur'ani yake faɗa wa in ahadu min al-mushrikeena tadaraka fa'jurhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana zamu rubuta karatun akan wannan insha Allah wa wafa'ihi bil ahadi. da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cika duk wani alƙawari da aka yi da shi ba a taɓa samun shi da karya alƙawari ba da ɗai abadan ya taɓa karya kowa alƙawari ba wa bara'atihi min al-ghadar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya barambaran da al-ghadar shine yaudara ayi alƙawari da kai ka karya ayi alƙawari da kai ka kai makarkashiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗai baya yin wannan malam yace sabata anhu annahu qala ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أح فمن أكفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة آه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا kamar mun yi tsallake a can ko? ya sun yi tsallake mu kuma baya da yake cewa satakunu hijiratun ba'a da hijiratun فخيار أهل الأرض Ibrahim مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها za a wayi gari mutanen banza su za zama sun saura a duniya duk mutanen kirki sun kare sai malam ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa talfiduhum arduhum wanda ƙasar da suke rayuwa ma tana kyamarsu su tana furzar taqbaruhum nafsullahi Allah ma yana kin su Allah baya kin su wa tahshuruhum an-nar ma qiradati wal khanadi wuta za ta cinye su za ta mamaye su da su da aladu da da da abin nan da da birai a ƙarshen duniya za a samu lokacin da haka za ta faru da su shine tsallaken da muka yi muna ta magana akan Ismail a muka tsallake ah, matan walillahi alhamd to yace zimmatu sabata anhu annahu qala zimmatul muslimina wahidatun ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam bukhari ya fitar da hadisi a cikin kitabu al madina cikin as-sahih dinsa da Imam Muslim a cikin as-sahih shima da wasu su daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zimmatul muslimina wahida zimma ma'ana alƙawari na musulmai kwaya ɗaya ne abin da sake ce ma al'ahadu a zimma saboda idan mutum ya karya shi zai zama dalilin da za a yi mishi zammu a zargi shi ta ke ce mishi zimma haka malaman loga suka ce a cikin kamar da ibn farin ke bada cikin makayisul loga to alƙawarin musulmai guda ɗaya ne ina ma'anar wannan shi ne idan wani musulmi ya ɗauki alƙawari shi ɗaya to wani alƙawarin ya game dukkanin musulmai don wani musulmi a madadin kanshi ko a madadin musulmai ya je ya ɗauko wani alkawari to wani alkawarin ya lazanci gabaki ɗayan musulmai za su aiki da shi yas'a biha adnahu yas'a bi ma'ana yatawallaha adnahu mafi mafi karanci ko mafi kaskanci na can ƙasa a cikin tawagan musulmai zai iya zama wanda zai kai ya kawo ya tawallaha ya jibinci wannan al'amarin a nan. malamai suka ce daga cikin al'adna akwai ashrafu mafiya daraja su ne a ce shugabanni malamai manyan ƙasa jagorori masu hankali ulul ahlami wan nuha wannan suna cikin ashrafuhum mafi daraja su kaga aka ce ha adnahum fa min babi aula an ha ashrafuhum mafiya kirkin su kaga babu matsala ke mafiya daraja su to amma adnahum sai suka lissafa da waye da waye ake kallo a matsayin na ƙasa a cikin social structure na mutane akwai mata saboda ba sa yin shugabanci ba sa ɗaukar tsawainiyar tunanin musulmai akwai yara akwai bayi kayaje da suka kirga masu kace har da mahaukaci zai yi ko ba zai yi ba a gare mata mun ji a hadisin da muka karanta a jiya na ummu hani'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajarna man ajarta ya ummu hani'in zaka mace na iya ɗauka alƙawari a madadin musulmai wato a ce misali alal misali yanzu a ce wata mace ke ta je wani asibiti ita ga wasu talakawa kuma bukata suna cikin bukatan kiwon lafiya ko expenses na na treatment da aka musu sai ta dauko alƙawari cewa to Allah ya so masallacin mu za su kawo muku taimako ita ga haka ta dauko wannan alƙawarin misali don ka jawo liman to wajibi ne a fara ita daga kunya akan wannan abin da yake nufi kenan dole liman ya kira wani taro a zo a sai da za a haɗa wannan kudaden a je a kai wannan taimakon ba za a ce mata eh, ta ɗebo a madadin ta in ya so next time liman ya mata kashe ke ce to kafin ki yanke wannan hukuncin ki dinga consulting mu ki ko muna da ƙarfi amma dai wanda ta riga ta ɗauka dole a yi to haka kuma ko da wata mace ta ɗauko wani alƙawari tsakaninta da kafirai cewa mun na amadadin musulmai na ba ku amana ku shigo ƙasar musulmai kenan da a ce misali ko da ana cikin yaƙi ne ana fitina ko ana jihadi ana jihadi a ne sai wata mace musulma ta taho da wasu kafirai cikin ƙasan musulmai ƙarƙashin ta ba su amana bai halatta ta ba su dole za a zarta mata da wannan amana da ta ba su na fata mun gane wannan jama'a ko kuma ta ɓoye su ta ɓoye su bai halatta ta ba su ba kamar da kuma halin to haka yaro idan ya rike ko amana matakar mumayyizi ne yana da hankalin sa irin na yara za a karba daga yaro dan shekara takwas ko makamancin shi sun yi magana game da mahaukaci cewa shi mahaukacin kuncin shi ba a zartarwa amma idan ya zama mahaukaci ne wanda kamar abin da ake ce sahuhu wato dan mahaukaci aka sama sama ta inda yana iya fahimtar rayuwa wani ma har yana yin sana'a ko har yana da mata amma zai da cikakken hankali ko kuma idan a wurin yaƙi ne idan ya yi tarayya da musulmai a gun wannan yaƙin shi ma ya je a matsayin soja sawa'un soja kwambatan ko kuma soja wanda yake wani aiki daga cikin ayyuka da sojoji suke yi shi ma inda ya yi irin wannan kaga ya yi ayyuka irin na masu hankali mujahidi na ko to a lokacin shi ma yana da zimma ɗinnan da zai iya ɗauka wanda kawai ba za a karɓa ba shi ne wanda yake mahaukaci tafir mahaukaci wanda yake bin ciki wanda la ma'ana lima ya fa'alu abin da yake aikata bai da wata ma'ana illa hauka to kaga wannan hukunci na hankali bai gartuwa a kansu haka suka ce game da yaqabiha adnahu yace man akhfara musliman wanda ya warware alƙawarin da wani musulmi yayi wani musulmi ya dauko na alƙawari kai kuma ka warware wato ka ci diddigen sa kenan annabi yace fa alaihi la'natullahi wal mala'ika Allah da mala'iku sun tsine wannan mutum wannan su ajma'ina da dukkanin mutane salihansu da wanda ba salihai ba la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamati sarfan wala adla wannan mutumin ranar al-kiyama Allah ba zai ansa daga gare shi ba sarfan wata tuba wala adlan ko wata fansa ba sarfan ne tuba Allah ba zai anshi tuba shi ba wala adlan Allah ba zai anshi wani abu a madadin laifinsa ba shi ne fidiya kenan ba za a yanta shi ba zai shiga cikin ya shiga cikin kunci akan wannan abu da Allah ta tsare wani yana nuni zuwa ga haɗarin da ke cikin kare alkawari da saba amana da kuma yin wasa da ita ko kuma ganin cewa wanda ya ɗauko amana a madadinku ai bai isa ba sai ku mishi wulaƙanci ko ku ci zarafinsa ko a tozarta shi to babu shakka manzala sallallahu ya wasallam yayi wannan muguwar addu'a akan mutum Allah ta tsare kamar da muka ambata hadisi yana cikin bukhari da muslim wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda aka rawaito daga sayyidina ali da kuma wata riwaya daban daga ainihin shi ali din bi haɗila yau kamar yadda zamu zo mu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa hum yadun ala man siwahum ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر wala zu ahadin fi ahadihi man ahdatha hadathan fa ala nafsihi wa man ahdatha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in wannan riwaya al-Imam Ahmad ya fitar da ita haka al-Imam Abu Dawud da Nasa'i haka Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak riwaya ce tabbatacciya wannan ɗaya daga cikin lafuzan ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almuslimuna tatakafa'u dima'u musulmai jininsu daidai wa daida ne jininsu daidai wa daida wato idan musulmi ya kashe wani musulmi to musulmi ɗaya za a kashe annafsu bin nafsu kowa jinin shi bai fi na ɗayan daraja ba ko da ko a rayuwa ya fi ɗayan daraja ta wajen nasaba ko wadata ko shekaru ko arziki ko ilimi ko ƙarfi ko jinsi ko dangantaka to wannan da duka ɗaya ne ma'ana idan jahili ya kashe malami to jahilin ne shi kare za a kashe shi ba za ce tun da malami ya kashe a kashe shi jahilin tare da jahilai guda talatin ba musamman kamar da suke a jahiliya a jahiliya ba sa yarda da diya suna kimanta ta ne da darajar mutumin ba wai da cewa shaksu kwaya ɗaya ba ne shi da haka sanda aka kashe sanda jassa ya kashe uh, kulai buwa'i a cikin sharar ya kista ta harbul harbul abin nan dahi wala gabara harbul basus amin harbul basus sai da aka aka zauna a zaman mita aka ce to idan kun yarda za mu ba ku diyan mutum ɗari raƙumi dubu kenan suka ce ina ai jinin shi ya fi ƙarfin diya jinin shi ya fi ƙarfin diya sai dai rai to sai aka ce to wa kuke so a baku haka suke yi wanda ya kisan daban amma suna ganin wanda ya kisa bai kai darajar wanda ya kashe ba to sai dai a ba su wani wanda suke ganin sa ne sai suka lissafa wasu mutane a cikin ɗaya kabila kamar su talatin gwarara suka ce duka waɗannan su ne jinin shi kamar yadda kasa ana yi naira da dala kaga ai naira ɗaya amin naira ɗari uku da wajen bai ita ce dala ɗaya to haka sai a lissafa mutane da yawa ake suna matsayin mutum ɗaya a kama su a kashe wani wanda suka ce wallahi su ma ba su yarda ba kawai a tafi yaƙi kawai a tafi option na ƙarshe to haka aka dinga wannan yaƙi wajen shekara arba'in aka yi ana yin shi waɗansu ma a cikin yaƙin aka haife su aka kashe su sai da sai da eh, eh, abin nan eh, ziru salim wanda shine shine kanin wancan da yake neman jinin kanin kulayb wa'id aka ba da labari cewa sai da ya rufe gaba ɗaya kabarin da kokunan kan mutane yana zuwa kokon kan mutane ya kashe mutane ya tara kansu ya je dinga gina yana gina ta a jikin kabarin ko mun gane sai da ya rufe gaba ɗaya kabarin kamar da zaka rufe tudun kabari da tiles misali ko da bulalluka ko da marmara haka ya dinga jajjera kokon kan mutane sai da ya rufe gaba ɗaya kabarin dan uwan shi da aka shi sai da kuma ce shi hayan da bai dau sa ba aka yi ta fitina aka yi ta fitina sai da aka kusa karar da mazajen kabilin gabaki ɗaya akan rai ɗaya to wannan kaga jahiliya ce in an kashe mutum daya sai suke wannan jinin shi ya na na wani ai kaga sun yi ma manzala sallallahu alaihi wa irin wannan an yi ma Abu Talibin wannan tayin suka ce ka ba mu Muhammadu mu kashe ka mu kashe shi amin sai mu baka wani Umara Umaratu ibnu a a a ne sunan baban nashi eh, dan uwan su Umar Utba wani matashi da ake ci da shi a Makka sai mu baka sai mu baka wannan ka rike ya zama ɗanka suka ce wa abu talib sai kuma ka ba muhammadu mai kashe shi kawai a huta to irin wannan maguzancin musulunci ya hana shi idan mutum ya kisa to wanda ya kisa shi kaɗai za a kashe ba za a kashe kowa ba shi ta yana daga cikin zalunci da hukumomi suke a ƙasashenmu idan wani ya yi laifi ba su gan shi ba sai su kama dangin shi a kama baban shi a kama wan shi a kama matan shi duk wannan zalunci Allah ta zuru waziratun wuzura ukura ni ba lauya bane ban sani ba shin a takaddun dokokin fadal kudin Najeriya ko inda aka ce idan ana neman mutum ba gan shi ba a kama wani jinin shi yi zuwa sai fasara wannan ba na jin wannan ya dace da hankali to da haka wanda ya laifi shi kadai laifi ya shafa kuma jinin mutum da jinin mutum annan nafsa bin nafs ah, yas'a al-muslimuna ta takafa'u dima'u jininsu ɗaya da ɗaya yake wa hum yadun alaman siwahu ibn ajirin Allah ya gafarta mishi a cikin fathul bari mujalladi na goma sha biyu yana fassara wannan wajen ya ce ma'anan shi an nusratu wal ma'uratu min ba'dihim li ba'd taimakon juna da kuma bai wa juna agaji sashen su zuwa ga sashen shine ma'anan wahum yadun alaman siwahu wato ana son musulmi su zama idan abu ya shafi ɗayan su to ya shafe su duka na farin ciki ko na bakin ciki na damuwa ko ci gaba ko wata abin nan wani tsautsayi ko wani hatsari to za musulmai ga baki ɗayan su za su tarayya wajen taya shi wannan abu kamar da annabawan hadisi yake cewa su musulmai kamar gini idan an cire guda ɗaya to ginin ya lalace ko kuma yake cewa kamar jiki ne ko idan wato ɗan yatsa yana ciwo haƙoƙwalwa ta ta zama wannan ciwon ya shafe ta haƙoƙwalwar wato wannan mutumi sai ta zama ciwon ya shafe ta da ka wahum yadda alaman su yawon wayas a bibin matihim adnahu ɗan ƙanƙaninsu daga cikinsu zai iya yin yasa zai iya gudanar da wato zimmasu zai iya wakiltar su akan alkawari kamar yadda muka ji a wacce riwayar ta gabata zai iya wakiltar su akan alkawari ya zama a shine jami'in da zai je ya gudanar da wannan alkawarin a madadin su ya zama cewa alkawarin da za su kafa wani ɗan tsigigi ne a cikin su ya ɗauka musu wanda in a wasu kuma wata al'umma ne to bai isa ya wakilci su ba a wajen musulmi ana yin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa la yuqtalu mu'minun bi kafir idan musulmi ya kashe kafir ko da kafirin amana ne yayi kuskure Idan musulmi ya kashe kafirin amana amma ba za a kashe musulmi idan ya kashe kafiri sai dai a canza zuwa ga idan ku ya kashe kafiri wanda yake harbi kafirin yaki ko da ku ya kashe shi ne da bisa a bisa hanyar da bai kamata ya kashe shi ba kamar da yaudara ko kuma ba fagen fama ba ya kashe shi sabran to wannan ya rage mugun iri ne duk da asali abin da ya ba ka ya kamata ba amma ya rage mugun iri shi kenan babu wani abu a kan shi wala zu ahadin fi ahadi ko ba a kashe wanda yake zu ahadi ma'abucin alƙawari shine wanda aka ba shi mu'ahada akwai mu'ahada wanda an yi da ƙasar shi gaba ɗaya ko da ta cewa za ku shiga ƙasashen musulmi ba matsala ko kuma mun dakatar da yaƙi tsakaninmu da ku ko kuma a bashi wani wato abin nan tarhisi na musamman shi a matsayin shi na mutum kwaya daya an bashi damar shigo ƙarshen musulmi kamar yanzu a ce misali an ba wani biza ya shiga ƙasar ƙasar Saudi Arabia ka ƙasar musulmi ce ko ƙasar Misra ko ƙasar Iraki ko makamantansu ko nan ƙasashenmu na arewacin Najeriya da ire-irensu kafiri ne amma ƙasar ku ta bashi damar ya shigo Yayi aiki ko ya karatu ko yayi kasuwanci ko ya ziyara ko ya yawon bude ido yanzu yana cikin amana shi sa bai halarta wani ya mishi ko da maganar banza ba balantana ce an kama shi ana garkuwa da shi ko kuma an kashe shi duk wannan baya cikin tsarin musulmai ya saba musulunci irin abin da ake wasu ƙasashe za ya zangaro ƙasashen irin wannan abubuwa na kidnapping da makamantansu musamman idan ya zama mutum baƙo ne ya zo da yin wata harka kawai sai wasu yin iska su kame shi to da a kasashen misira, ana yin irin wannan da kasashen iraki da kuwait da makamantansu kamar misira ana baiwa yan yawon bude ido dama su shigo don kallon kayan tarihi wata rana kawai sai a samu wasu yan bindiga da isin su kawai duk da kashe su da sunan jihadi wannan ya saba wa addinin musulunci domin gwamnatin kasar ta ba su dama su shigo su da haka suna kakashin kulawar ta ne da ta. ومن أحدث حدثا أو آوى مهدثا من أحدث حدثا فعلى نفسه duk wanda ya kirkiri wani sabon abu ya kirkiri wani sabon abu wanda ba san shi addini ba to wannan bala'in abin zai koma ga kanshi wa man ahdatha hadathan wanda ya ƙirƙiro wata mummunar bid'a au'awa awa ko ya taimaka wani dan bid'a fa alayhi la'anatullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mishi albarka mala'iku sun tsine masa albarka kuma dukkanin ma mutane suna tsine mai albarka ina daga cikin wato bala'in da ke cikin kirkiro bid'a ko taimakawa bid'a Allah ubangiji ya kyauta can da yace a tatakafa dima'uhum kamar da muka ambata wato cewa nan su suna daidai wa daida wajen eh, kisasi don haka eh, babu lura da cewa wannan namiji ne ko waccan mace ce ko wannan mai shekaru ne ko wannan yaro ne ko wannan talaka ne wannan attajiri ne da sauransu ba za a bi irin al'adar jahiliya ba wasa bata Anahu annahu qala ya tabbata kuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin sa tabbatacce daga sahabi Amr ibn Ambasa radiyallahu anhu yace man kana bainahu wa bain qaumin ahadun fala yahullanna uqdatan wala yashuddaha hatta yamdi amadu aw yanbudha ilaihim ala sawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana bainahu wa bain qaumin ahadun to wanda yake da wata wani alƙawari ko ta yarjejeniya tsakanin shi da wasu mutane fala ya kullan na uqdatan kai ya warware wannan kullun da aka yi wala ya ha, kar kuma ya ƙara hatta yamziya amadu har sai iya lokacin da aka ya ƙare malamai suka ce kamar yadda abu sulaiman al-khattabi ya faɗa cewa wannan gaba ta biyu wala ya shuddaha kai ya ƙara mubalaga ce sai adalin taghayyur yana nuna kaiwa matuƙa ne wajen hana canzawa amma ya halatta a ƙara tsawon yarjejeniya ya halatta a ƙara abinda bai halatta ba shine mutum ya warware ta ba tare da ya gaya musu zai warware ba au yanbuga ilaihim ala sawa ko kuma idan sun warware alƙawarin to shi ma ya sanar da su cewa shi ma ya warware zan yaƙe ku kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai ce na warware alƙawarin nan ya tsaya iyana. kamar da Allah ya faɗa wa in mata kafanna min qawmin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa'i ah, ah, idan idan kana jin tsoron ha'inci daga wasu mutane to kai ma ka musu da irin wannan abin da suka ce na warware alƙawarin to amma kai ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kai shugaban musulmi a kowane zamani za ka sanar da su officially cewa to alƙawarin da muka yi da ku daga rana kaza ya kare kamar da Allah ya saukar da ayoyi bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina atu minal mushrikina fasihu bil ardi arba'ata ashhurin kaza kaza kaza kaga Allah ya ce to daga yanzu shikenan وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله Allah ya bada labari cewa to daga yanzu ya yi barabar da su babu wani sauran alƙawari kasa sake shigowa kasar maka da za su yi aikin haji kasa sake kaza kasa sake kaza to a musulunce ba za a warware alƙawarin ba har sai an sanar da su cewa mun daga rana kaza mun warware alƙawarin da ke a tsakanin da mu da ku daga ranar mun koma yaƙi mu da ku za mu ci gaba da yi yaki wannan hadisi al-imamu abu dawuda ya fitar da shi kamar da malamin ambata da kuma al'imamu imamu at-tirmidhi shi ma ya fitar da shi haka al'imamu ahmad ibn hanbal da al-imamu abu dawuda shi a cikin al-musnad da da ibn hibbana al-busti dukkan su sun fitar da wannan hadisi hadisi ne sahihi al-imamu rahmatullahi الألباني ya inganta shi a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari uku. da hamsin da bakwai na as-sahiha da aka hadisi ne babu kura akan su insha Allah dukkanin su waɗannan suna magana ne akan gaba ta farko ta wannan fasli ita ce wato hadiyuhu fil aman da sulhi kenan ko wa qala sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wani hadisi man ammana rajulan ala nafsihi faqatalahu fa ana bari'un min al-qatil wanda duk ya ba wani mutum amana ka bai wa wani kafiri amana sai kuma ka yaudare shi ka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi ce to nayi baran-baran da wanda ya irin wannan kisa ba ni ba shi wa fi lafdin wannan lafazi manzo Allah ya ce uqiya liwa a gadr ma'ana man ammana rajulan ala nafsihi faqatalahu uqiya liwa a gadr wanda yayi ma wani ya ba wani amana sai ya yaudare shi kuma ya kashe shi ranar alkiyama za a bashi tuta irin wanda ake baiwa mayaudara al-imamu ahmad ibn hanbal ya da wannan hadisi haka Ibnu majah a cikin sunan dinsa haka al Abuja abu ja'far al-tahawi a cikin mushkil al da kuma abul qasim al-tabarani a cikin al-mujam al da haka kuma da al-imamu abu nu'aym asfahani a cikin hilyat al-awliya da abu dawud al-qayalisi a cikin musnad dinsa dukkaninsu ta hanyoyi daban-daban zuwa ga amru Ibnu al al-khuzai da isnadi wanda yake tabbatacce kamar yadda ibnu hibbana ya inganta shi wallahu ta'ala a wa qala a wata riwayar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li kulli ghadirin liwa'un 'inda istihi yawm al-qiyama yu'rafu bihi wa yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibn fulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowanne mayaudari duk wanda ya wata yaudara a wajen amana a wajen kasuwanci ko shugabanci ko a yaƙi ɗin ko a zamantakewa ya yi wata yaudara ga al'ummarsa ko ga mutanensa ranar alkiyama za a kafa mashi wata tuta a duwawu a jikin ainihin dubararsa a za a ganta kuma har a gane shi da an ga mutum da tuta a manna a jikin dubararsa sai a dinga cewa hadihi gadratu fulani ibn fulani wannan ita ce yaudarar da wane ɗan wane ya yi a lokaci kaza a duniya ke Allah ka tsare wannan hadisin riwayar bukhari ne da muslim da al'imamu abu dawuda da tirmidhi dukkaninsu sun fitar daga abdullahi dan umar akwai kuma riwaya ta bukhari har ila daga sahabi anas dan malik wanda shi bukhari din ya fitar da shi da muslim sannan akwai ta riwaya daban ta imamu ahmad daga abu ah, daga daga sahabi ibnu mas'ud ah, wanda a ila kuma akwai riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri wanda Bukhari da Muslim suka fitar riwayoyi ne daban-daban waɗanda suke tabbatattu akan wannan hadisi wallahu ta'ala a'lam malam ce wa yuzkaru anhu annahu qala kuma ana bada labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man naqada qaumun al-ahada illa udila ma na kada ƙaunin ahada illa udila alayhimul abu ba za a taɓa samun wasu mutane musulmai suna karya alkawari ba illa udila alayhimul abu face sai an juya musu kafirai sun ci nasara a kansu udila min daula kuma da ake cewa al'ayyamu duwalu kwanaki jujjuyawa suke yau gare ka gobe ga waninka to haka addaula da ake cewa daula zamani ko shugabancin wani ana nufin juyawar zamanin wata daular ita ma wata juyawa shine asalin ma'anar kalmar kai ya ta kuna dulatan bainal afniya ilaykum kar a dinga juya kuɗi tsakankanin attajirai kawai talakawa ba sa samu to haka abin da yake nufi da udila za a wayi gari a ɗaura kafirai a kansu Allah zai juya kafirai su zama suna da nasara akan musulmai waɗanda suke karya alkawari idan an yi da su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asalin hadisin al-imamu al-hakim ne fitar da shi a cikin musnad a musaddarat ɗinsa sai kuma al-imamu tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir da al-imamu al-khara'iti a cikin masawil akhlaq littafin shi mai suna masawil akhlaq a hadisin marfu'an bai tabbata akwai wani mutum a cikin isnadin sa mai suna bashir ibn al-muhajir Wannan malaman hadisi suna cewa layyinin ne layyinin hadisi ne da aka ba za a karɓi tafarrudinsa ba sai dai akwai riwaya mawqufiya mawqufiya ita ce riwayar al-Imam al a cikin littafin sa Masawil Akhlaq mawqufiya daga sahabi Abdullah dan Abbas wanda kuma isnadin ta ce ne to irin wannan za a iya bashi hukuncin raf'a hukuncin marfu'i saboda abu ne da ba a iya faɗan shi da ra'ayi kuma za ga aikace hakan yana faruwa kamar yadda yanzu kusan dukkanin musulmin duniya suna cikin wannan kaskanci shine Allah ya juya kafirai sun zama su suke da mallaka akan musulmai ilimi tattalin arziki siyasa zamantakewa da mulkin duniya za ka ga kusan a ko ina yanzu kafirai su suke yin shi ko dai kai tsaye ko kuma su suke yin shi ta hanyar ejen ɗinsu musulmai a ƙarashen da musulmai suke shugabanci za ka musulman yaran kafirai ne a wasu ƙasashen kuma kafiran da suke shugabanci kai ma'ana har inda babu kafiran abinda suke zo a yi shi ake abinda suke zo a yi shi ake kuma kowa yana ƙoƙarin ya ga cewa ya samu shiga a wurinsu ya yarda da zukatansu sun yarda da shi a matsayin abokin hulɗa sun yarda da shi a matsayin wato nasu ba abokin faɗansu ba Allah ya yi shi kyau daga cikin abin da ya jawo musulmai wannan shi ne kare alƙawari, da dukkanin nau'o'insa tunda da kare alkawari tsakankanin yawan mu har kuma irin wannan da ake magana a nan na karya alkawarin da aka yi da ku na zaman lafiya ko yarjejeniya Allah ya tsare malam ya ce fasko ga wata gaba yanzu wannan ita kuma zai magana ne akan yanzu mu'amalar shida wato kafirai ko ahlul kitabi yace lamma ma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-madinata sara al-kuffaru ma'ahu thalathata aqsam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso garin madina bayan da ya hijira ya tarar da kafirai a garin madina wannan kafirai akwai wanda suke ausu ne da khazraj a cikin su akwai wanda ba su riga sun musulunta ba da wuce sannan akwai yahudawa sannan akwai kabilu da suke kewaye wanda suke ƙauyuka da ke kewaye da birnin madina duk suna cikin waɗannan lissafin kafiran sai suka rabu gida uku ta fuskar hulɗar su da manzon allah sallallahu alaihi wasallam akwai ismun salahu akwai waɗanda ya yi yarjejeniya da su wa wada'ahu ya yi alkawari da su na zaman lafiya ala Allah yi haribu cewa ba za su yaƙe shi ba wala yi zahiru alaihi ba za su taya wani yaƙen shi ba wala yi walu alaihi aduwahu ba za su taimaki abokan gabansa a kan shi wanda Allah ya rubuta rubutacciyar wato yarjejeniya da su ya sa hannu su ma suka sa hannu kuma aka yada wannan sanarwa a dukkanin kafafen yada labarai na wannan zamani kowa ya sani cewa manzo Allah yayi wannan sulhun da Yahudawa a garin Madina wa hum ala kufri aminuna ala dima'i suka ci gaba da zama a cikin kafircin su kuma jinin su na cikin aminci ba wanda zai taba su ba wanda zai musu komai ala dima'i wa amwali jinin lakin su da dukiyoyin su kaji bangare na farko kenan wa kismun bangare na biyu harabuhu wa nasabu lahu al'ada adawata wanda suka fara yaki ta inda na inda manzo Allah sai kuma kuma suka kafa mashi gaba wa kismun taraku sai kuma bangare na uku da suka suka suka rabu da shi su ba ruwan su da shi shi ba ruwan su falam yusalihu wa lam yuharibu bas sulhu ba ko ba su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi ba ana zama ne kawai na ƴan marina kowa na harkarsa balin tabaru ma ya kulu ilayhi amru su sun tsaya ne sun tsaya ne alal hiyat sun tsaya ne a rigar tsakani suna jira su ga waye da ke nasara idan shi ya nasara su bi shi idan abokan gaba shi sun nasara su bi su dama ba su bayyana wa suke bi ba wato dan dan wani irin da ake kuma faɗan da ba ruwanka kai ba kai ba ka da jam'iyya kai ba ka da ɗan takara kai ba ka da wanda kake goyon bayan shi wanda duk ya ci kai, irin da za ka ga wasu suke yi kuda a siyasa ko wanda ɗan siyasa ne ko mai shiga harkar siyasa amma bai da bai da ɗan takara shi da kanshi yana raba kafa saboda in wannan ya ci shi ne wancan ya ci duk wanda ya je mishi to haka suka zauna su waɗannan ɓangare na uku ɗin ke ɓangare na uku barin sallar ma ya kuma ilaihi amru wa amru Alai. thumma min ha'ula'i man kana yushibbu dhuhurahu sannan a cikin su waɗannan da ba sa faɗa da shi ba sa zaman lafiya da shi akwai wanda yake fata a cikin ransa annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu nasara wan tusarihi fil batil yana so ya ga manzo Allah ya ci nasara a bayyane da a sirrance wa minhum man kana yuhibbu zuhura aduhi alayhi wa tusarihi akwai wanda shi kuma a cikin ran shi ya fi son wato a wancan a cikin ran shi ya fi san annabi ta ci nasara fil batil shi kuma wannan a cikin ran shi ya fi san a ci nasara kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa minhum man dakhala ma'ahu fil zahir akwai kuma daga cikin waɗannan da bai sulhu da su ba ba sa kuma faɗa da shi akwai wanda suka zo a fili suka ce sun musulunta wa huwa ma aduhi fil batil amma akwai suna tare da kafirai su wai kenan munafikai li ya'mal al-fariqain dan ya amintu da ɓangarorin guda biyu ya aminta agun manzala su ne salama kuma ya aminta agun sauran kafirai wai zala ƙwallafi na amin kalu amanu. wai za ka lau ila shafirin kalu inna ma'aku inna ma nanu mustazi wa ulai humul munafiquna sune munafikai su tafi kowa hadari a cikin al'umma fa amara kullu ta'ifatin min hadhihi tawa'if bima amarahu bihi rabbuhu tabaaraka wa ta'ala kowace bangare daga cikin waɗannan bangarori sai manzo sallallahu alaihi ya hulɗa da su gwargwadon abin da Allah ya umarce shi ya hulɗa da su fasalaha yahudal madinati sai sulhu da yahudawan madina wa kataba wa bainahu kitabu kitaba amnin manzo sallallahu alaihi ya rubuta wata wasiƙa wani document tsakanin shi da su na aminci da zaman lafiya wa kanu salasa tawaifa hawla madina su yahudawa sun kasance akwai ɓangarori guda uku akwai al'umma guda uku ta yahudawa akwai bani ƙairuka akwai wa bani nazir wa bani ƙuraiba wanda dukansu za mu zo mu yadda al'amari ya take game da su akwai bani ƙairuka akwai bani nazir akwai bani ƙuraiba an kuntuna a baya mun tauna gwargwadon hali akan asalin sunayensu da yadda aka samu da su fa harabat bani ƙairuka ba'da zalika ba'ada zalika ba'ada badr banu qainuqa bayan an yi wannan alƙawari da su an rubuta sun sa hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu sai suka kare wannan alƙawarin suka yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan badar za mu iya tunawa za mu dubuta anan gaba an yi badar ne a watan ramadana irin wannan an gama badar a tsakiyar ramadana sai cikin watan shawwal wato bayan sallah kenan cikin watan sallah tun daga lokacin da aka yakin badar har zuwa lokacin suka ci gaba da jawo fitintunu iri daban-daban har da suka kulle yaki da manzo Allah sallallahu alaihi kamar da malaman tarihi suka da labari akwai al-Imam Ibn Kathir a cikin sira dinsa a cikin littafin shi na sira ya da wannan labari haka kafin shi Ibn Hisham haka a cikin littafin Imta'ul Asma da Ibn Sarin a cikin Tabaqat da Ibn Sayyid an-Nasir ya amuri ne mai Imta'ul Asma'i kenan duka sun ba da labarin yadda abin ya faru cewa zai zo ya ba mu labarin anan a takaice amma yadda abin ya faru al-imam abu dawud ma ya fito ya fito da bangare na hadisi bayan an yi yakin badar musulmi sun fi nasara akan kafirai dukkan mutane sai suka gane lalle musulman nan suna da shi amma yahudawa da yake su suna da matsala tun asali ta hasada tsakanin su da addinin musulunci sai suka ci ganin wannan nasara a matsayin nasara sai suka mata wata fassara gaba fasar da suke mata shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu wa'azi wata rana a kasuwar su yace ya ku yahudu bani qainuqa ku musulunta kada irin abin da ya faru da quraishawa ya faru da ku sai suka ce a ah, ha ba kai kuwa inna ma qatalta qauman abmara kai yaki ne da wasu mutane waɗanda suke wawaye aka ce ghamar shine wanda bai da experience bai san abin da yake ba inexperience ka yi yaƙi da su ne mu in ka yaƙi da mu za ka ga abin da ka faru da kai ba za ka iya da mu ba sai suka sanya wannan shubuhar ta yaɗa cikin mutane cewa ai saboda shawa ba su da ƙwarewa ne a dabarar yaƙi ai suna zaman birni ne ai kasuwanci kawai suka iya ai saboda suna takamar Allah ya tsara haraminsu don haka ba su iya yaki ba ba sa koyon yaƙi ba su dabarar yaƙi shi sa manzo Allah ya musu wannan murƙushe din mu in yayi da mu zai gani suka dinga kulla makirci iri daban-daban su kulla wannan manzala ya kau da kai su kulla wancan manzala sai islam ya kau da kai shi wannan tsokana su buga kaza a jaridar su su ce kaza su faɗi kaza a a wuraren ibadar su maganganu iri daban-daban kusan wata guda manzala sai islam yana kau da kai akan sabawa tsarin da aka yi da su na yarjejeniya ce suna ta sabawa annabi na kau da kai suna ta sabawa annabi na kau da kai har Allah ya saukar da aya qul lillazina kafaru satuglabuna wa tusharuna ila jahannama wa labisal masir kace mu waɗanda suke kafirta za fa a ci nasara a kan satuglabuna kuma za a wa tusharuna ila jahannama sannan za ku mutu a kafirai kuma a tada ku zuwa jahannama da aka basu duk bayan ta musu da wannan tankiya ana nan shi kenan sai wani abu ya faru wanda shine ya kawo ƙarshen daga kafa da aka dinga yi musu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ya ka zo aka ba labari cewa suna yi wa mutane wulaƙanci a wuraren su. in ka ratsa anguwarsu ko ka je kasuwarsu za su dinga maka izgiri da zinde da cin mutunci har suka yi wata mace musulma ta zo kasuwa sai suka ce dole ta buɗe fuskar ta sun gani ta ƙi sai aka samu wani shekari tana tsaye ba ta sani ba sai zagaye kama sutura ta sai ya kulle da wani bishiya ko wani karfe ko makamanta da ta zo tashi tana tashi kawai sai fankashafat auratuha sai suka ga tsare da suka dinga dariya suna suna murna suna suna suna shedanci to akwai wani musulmi da ke kusa sai ya ji kishi na wannan musulma sai yazo zai kare ta sai suka tare kawai suka kashe shi abin tunda da sun yi kisa sun zubar da jini to duk wani tsaga kafa da ake musu ya kare shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labari ya iske shi shine abin da zamu zo mu ji anan sai ya ce musu to su tashi su bar garin sai suka ce ba za su mutu ba shi ne labarin da zai ba mu anan abin da ya faru da su ya ce wa sharaƙo bi ake badr sai suka sai suka samu ƙarfin gwiwa na cewa za su iya yaƙan musulmai bayan da aka yakin badar su a ganinsu yaƙin badar bai zama dalili akan ƙarfin musulmai ba duk da Allah ya taimaki musulmai ya aiko musu da madadi na sojoji a ganin su suna ganin za su iya cin nasara akan musulmai dama wannan shine iya karfin su to za su ji maganin su wa azharu bagya wal hasada suka dusa bayyana ta'addanci da hasada su fasarat ilayhim junudullahi yakdumuhum abdullahi wa rasuluhu yawm as-sabt lil-nisf min shawwal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa bawan Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da sojojin musulmai suka je suka tare bakin angosu a haka ya faru a sha biyar ga watan shawwal kamar ka ce bayan sallar azumi da sati biyu ala ra'ati 20 shahran min muhajir bayan wata 20 kenan da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cika shekara biyu da hijira ba bayan an yi badar wa kanu a abdullahi ibn ubay ibn salul ra'atan ra'atul munafiqin dama kuma suna da muhalafa da khazraj wato suna da amana tsakaninsu da khazraj shugaban wannan muhalafa shine sarkin munafikai din Abdullahi dan Ubay dan Salul wannan wanda ya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cutarwa mai yawa manzan Allah ya ta hakulle shi kuma a daidai wannan lokacin da abin ya faru dududu watan shi guda da bayyana musulunci shi domin farkon da annabi zuwa Madina ana shirin an gama an gama zartar da hukunci a majalisa majalisar dattawan Madina cewa za a ba shi sarkin gari sai manzala Allah sallallahu alaihi ya iso garin Madina shi kenan wannan shirin gaba ɗaya sai wargaji to wannan shine sirrin hasarar da yake wa musulunci aka manta ma da shi gaba daya aka mai da shi baya aka aka mai da shi eh, ya zama dan kallo to shine yake ta makirci yake ta makirci da ya ga makircin nashi ba zai yiwu a haka ba sai ya ce ya musulunta a daidai lokacin musuluntar da ya bayyana wadda ta ƙarya ce wata guda ne kacal kamar da malaman tarihi suka ambata kamar da alwaki da ya ambata a cikin littafin ah, a magazi sira da magazi sai ya zo aka ce ya zo ya dinga roƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yana kama wuyan rigan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan shi yana cewa ka bani mutane na waɗannan mutanen abokan abokaina ne ina da muhalafa da su manzon Allah ya ce mishi takan mu riga ce, wallahi ba zan take ba sai ka bani su sabai suna kallon shi ke wannan rashin rashin arziki da ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shikenan na baka su amma da shar'in su kwatanta su bar garin nan ba za su zauna a garin nan ba kuma sun karya alƙawarin da muka yi da su manzala sallama ya musu muhasara na wajen kwana shida ko mako guda wa kanu hulafa abdullahi ibn ubay ibn salul ra'atul munafiqin wa kanu madina sun fi kowa jarinta a cikin yahudawa madina sun fi sauran sun fi banu nadir da banu quraiza wajen samun jarinta wa hamilu liwa'il muslimina yawma idin hamza ibn abdul muttalib wanda ya rike tutar musulmai a ranar shine hamza dan abdul muttalib radiyallahu anhu واستخلف على المدينة أبا لبانة بن عبد المنذر من ذا الله صلى الله عليه وسلم يسمي أبو لبانة شين وكيل سأ مدينة وحاصرهم خمسة عشر ليلة إلى هلال ذي القعدة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يزون يمسو wato ya musu siji ya tare su kwana goma sha biyar kaga daga tsakiyar watan shawwal har zuwa farkon watan zulqa'ada wa hum awwalu man haraba min al-yahudi su ne farkon waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki su daga cikin yahudawa wata hassanu fi husunihim suka shiga cikin katangun su cikin abin nan din su wato ganoyin su suka buya fa hasarahu ashadda al-hisab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wato kawanya mai tsanani wa qadhafa Allah fi qulubihim ar-ru'ba alladhi idha arada khizlana qaumin wa hazimatahum anzalahu alaihim Allah subhanahu ya saukan musu da tsoro da karayar zuci kamar yadda dama Allah a cikin tsarinsa idan ya so ya tabar da wata al'umma ko ya so ya ruguza wata al'umma sai ya sanya musu tsoro da karayar zuci wa qazafahu fi qulubihim Allah ya sanya wannan abu a cikin zuciyarsu to anan ne malaman tarihi suke faɗin cewa duk da yake abin da ya faru da su irin shi ne ya faru da ƴan uwansu zamu zo mu zubanin nabiyar amma ba a saukar da ayoyin a san da wannan ya faru sotun hashir ba sotun hashir ta sauka ne akan barin nabiya Faɗin Allah a huwar lazi a kharajar lazi na kafaru min ahli kitabi min biyari da awal hashari har zuwa karshen sura duka surar ta sauka ne kissar banun nabiri ne za mu zama a gaba amma irin abun da ya faru keke da keke kusan haka ya faru da na farkon su masu ne banu kainuka na fata mun gano wannan malam ya ci gaba da cewa fa nazalu ala hukmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi riqabihim wa amwalihim sai suka yadda daga baya suka yi saranda suka ce sun yadda da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai musu game da wuyayensu da dukiyoyinsu wa nisa'ihim wa zurriyyatihim da kuma su gaba daya fa amara bihim fa kuttifu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kama su gaba daya fa kuttifu ai fa rubiqu aka daddaure su aka ce taktif التكتيف شيني شد اليدين من الخلف a ɗaura hannun mutum ta baya irin yadda ake da an sa mutum an kwata baya haka shine at-taktif zai zama yanzu an bankara kafadar sa kenan shine ma'anar fakuttif ko mun gani yadda dai ka kaga yan sanda suna yi mutum idan suna so su sa mishi ankwa abin makalawa a hannun na amma ta baya ta baya ta doron bayan ta to aka aka sa duk aka daddaure su aka daddaure su aka kulle su gaba ɗaya waje guda wanda ya wannan aikin ne wani mutum mai suna al-mundir ibn qudama sahabi ne daga cikin sahabbai kamar da riwaya ta tabbata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ya bi dan daure su dinnan haka wa kallama Abdullahi ibn ubay eh, ibn ubay fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan ubay dan sadul kamar yadda muka ji ya zo ya yi magana da manzon Allah ya neman musu alfarma ya neman musu ceto ya zo ya ce yana so a tausaya musu wa alaha alaihi ya matsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilha mat ya tara manzo Allah manzo Allah da ya tare mai hanya ya rike mishi hannu har ya kai yana kama wuyar rigar manzo Allah sallallahu alaihi yana ta manzo Allah yana ce mishi take ni yana cewa wallahi ba zan sake ka ba sai ka sai ka ce ka ba ni sai ka yafi musu in ka kashe waɗannan ka kashe mun al'ummata ina tsoron zan zama ba ni da wata kariya fa wahabahu lahu sai manzo Allah ya ce ka je na baka kato su wa amara an yakhruju min al-madina manzala ta sai da ce amma dole su ban madina wala yujawiru biha yace ba za su ƙara zama da ni a garin madina ba fa kharaju ila azri'ati ila azri'atin min ardi sai suka fita zuwa wani gari da yake ce ma azri'a wani wani gari a ƙasar sham kusa da albalqa kamar yadda kamar yadda yaqutul hamawi yake faɗa a cikin mu'jamul buldan wannan garin haka ake faɗan shi azri atun wasu wasu suna cewa azuru da damma akan ra'u kuma akwai saɓani a gun larabawa shin ana mishi tanwini ko ba a yi ana cewa tun tin ko ko sai tu da azri'ati saboda mulhaqun ne bi jam'il muannas salim ba jam'u ne na mu'annas salim ba amma shi mulhaqi ne da shi haka kuma jam'u amma jam'u mu'annas salim akwai abubuwa a cikin shi wanda ba sa ɗaukan wato abin nan laisa mutamakin amkar a cikin li'irabi wannan wani matsala ce bari kama shige ta ta kawai mu wani gari ne wanda ya shahara da wata giya da ake danganta giyar zuwa gare shi zaka ji mawaka a cikin larabci suna yawan faɗan ana so a danganta giya sai a ce giya yar azria kamar yadda nadbatul ja'd yake cewa ba ta tariqun minhum wa ka'annama suqu naqifan min azra'ati mufallala yace wa bata sun kwana su mutanen fariqun minhum wasu bangare daga cikin su ka'annama sun kwana suna tabbaci mai nauyi ne nauyi kamar ka ce suqu naqifan an shay an shayar da su abin sha biyan nan min azra'ati daga azur'atu mufalfala wadda take an tace ta ta tace ce gina ɗan azur'atu akwai shahararren baiti na imam kaisi da kullum ake yin istishhadi da shi yana kwatanta wata budurwa tashi da yake cewa tana tanawwatuha min azur'ati wa ahalaha ko wa ahaluha wartuwa na hangi haskenta min azur'ati tun daga azur'ati yake kamar da zaka hango hasken gari ko hasken mota cikin dare wutun daga da daddare tun daga azru'at yake hango hakken jikinta wa ahluha da kuma hakken uh, mutanen gidansu kamar da kasar da mota ta taho cikin dare daga nesa zaka haska in ta yi full light din nan ko daga kaman kilomita guda za ka iya hango hasken kuma kamar haka wai haka take haske a jikinta in ji in ta na sufanta wata wata mata wallahu a'lam da wuyar ya ce hasken mutum ya kai haka daga nesa cikin dare ko to duk sai suka ƙaurata kuma wannan yanki na kasar sham suka bar kasar jazira fa qalla allabitu fiha hatta halaka aktharu bas dade da zuwa kuma gabaki ɗayan su suka mutu mafi yawanci duk suka mutu saboda bakin ciki ya kashe wa kanu sagatan wa Tujara. dama su waɗannan banu kainuka saga makera ne da haka suke da makamai iri daban-daban suna da kamfanoni na kere-kere ababen hawa a lokacin irin kamar keken dawaki suna kera shi suna kera kayan noma kama a ce fatanyoyi da garmuna da makamantansu da kuma irin abin da suke na noman rani a wancan lokacin ko kuma noman dabilai da kayan processing na noma din kamar yadda misali za a ce wani abin abin nan tacewa ko eh, ko mai ake ce mishi ko sussuka suna yin kere-keren irin waɗannan abubuwan suna kere-keren kayayyakin amfanin gida irin wuƙaƙe da kwanuka da cokula da sauransu sannan kuma wa tujjara kuma ɗan kasuwa ne da haka masu arziki ne wa kanu na hawa tattami a timuƙati suna da mayaƙa sojoji kamar mutum 600 shida ko 800 takwas ko bakwai a wasu riwayoyi wa kana daruhum fi taratil madina gidajensu a gefen garin madina suke wa qabada alaihi wa qabada minhum wa amwalihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya waqaba da minhu amwalahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya karbe dukiyarsu fa akhadha minha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata qisiyyin wa dir'ain shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi baka qisiyyin shine baka abinda ake harbi da shi din nan guda uku wa dir'ain da kuma sulke abinda ake sakawa da zai kare mutum daga tara ko harbi a jikin jikinsa wa salasa asiyakin da takubba guda uku wa salasa rimahin da kibiya guda uku wa khammasa zana'imahu sannan kuma ya cire ɗaya bisa biyar wanda Allah ya ce a cire a cikin ganima sannan ya raba sauran mamayaka wa kana walla tawalla jam'al ganaimi Muhammad ibn Maslama wanda ya aikin tattara ganimar a wannan lokacin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rada shi ne tattara ganima shine Muhammad ibn maslama radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban na jarumai kuma da muka ambata za ka yi samun ƙarin bayani akan wannan labari a cikin sirat ibn hisham da sirat ibn kafirin da littafin tabaqatu na ibn sa'ad al-basri da littafin dinnan ibn sayyid an-nasir ya amuri shi ne imta'ul asma da amin sorry da sirat ibn sayyid an-nasir da kuma al-imta da makamantansu da cikin tafsira sai sun kawo wannan labarin wallahu ta'ala to kun je da al'amari ya tike ma kafiran wato banu kainuka kenan kafiran yahudu na banu kainuka haka al'amarin sai tike Allah subhanahu ta'ala yayi ma musulmai magani an yi alƙawari da su suka karya alƙawarin nan sai da suka kakkarya shi ta kowace fuska kafin ma sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga cewa wajibi ne su bar gari sai da suka tike wa mataki na cin mutuncin wata musulma da kuma kashe wani musulmi wanda yake jinin shi katangagge ne daga nan shi ne aka musu wannan abin nan wannan hukunci kuma aka zartar da shi akan su suka tashi suka baggare na biyar da su su ne banun nabiyar wanda su ma za mu zo bayani a kansu amma za mu bar shi saboda kan gaba ne kuma lokaci ya taho zai sai mu tashi don Allah ya kai mu karatu na gaba a ranar litinin mai zuwa kenan sai mu tashi a yadda ke cewa fasdun, sun mana kadan ahada banun nabi biyu, al-bukhari wa kana da ba'da badr bi A nan za mu tashi don Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah zamu dakata anan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk